يقول المسلم رحمه الله فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة أمور المؤمنين فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهي نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد ومن فاته رحلة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا فاته كل خير رتبه الله في كتابه الإيمان وهو له مئة خصلة كل قفلة منها خير من الدنيا وما فيها ومنها الأجر العظيم وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومنها استكبار حملة العرش لكم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد بحمد ربهم ويؤمنون به ويستكبرون للذين آمنوا ومنها موالاة الله لكم ولا يذل من والاه الله قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا ومنها أمر الملائكة بتثبيتهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم ومنها العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومنها مئية الله لأهل الإيمان وأن الله مع المؤمنين ومنها الرفقة في الدنيا والآخرة ومنها الرفقة في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ومنها إلقاؤه في كل للرحمة فيه وإلقاؤه نورا يمشون به ومسجرة ذنوبهم منها الود الذي يجعله سبحانه لهم وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ومنها أمامهم من الخوف يوم يشتد الخوف ومن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومنها أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطه في كل يوم وليلة سبع سبع عشرة مرة ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء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 a wannan yammaci na talata daren laraba goma ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da biyu ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da sha hudu a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna الداء والدواء هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ناء الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا شيني درس مو نعم سند شدة أجير وانا درس مكما وانا شيني درسي نقري بيو دا ثلاثين دا بيو kafin mu shiga karatun littafi ba kaɗan daga cikin tambayoyi wanda ya ce assalamu alaikum menene ingancin hadisan da suke magana a kan karanta suratul waqi'a kullun da daddare yakan kawo arziki to waɗannan hadisai gaba ɗaya babu wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisai ne marbi wanda ba su tabbata ba ba na gaskiya ba kawai hadisin ibn mas'ud wanda yana cikin musnad al-harith ibn usama da wasu littattafai yana cewa man qara'a suratul waqi'ati kullu layla lam tusibhu faqatun abadan wanda zai karanta suratul waqi'a duk dare to babu talaucin da zai same shi wani hadisi ne da malamai suka rauna shi da ce hadisi ne munkar saboda sanadinsa cikin ke da illoli ba illa ɗaya ba ma akwai wanda ake kira abu shuja a cikin sanadin majhul ne akwai wanda ake kira abu zubiya a cikin sanadin shi ma majhul ne shi yasa imam ahmad ya da shi ta hadisi ne munkar hakanan imam abu hatim razi hakanan ɗansa haka hakanan da dama daga cikin kamar albai haƙi shi ma ya raunana shi da yawa daga cikin malamai sun raunana wannan hadisi hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske akwai hadisin ibn abbas shi ma yana cewa man qara'a suratul ya fi kulle laila lam tusifu faqa wa man a suratul qiyamah laqiya Allah wa wajhuhu fi suratul bajr shi ma hadisi ne mawdu'i hadisi ne na ƙarya yana cikin ah, littafin dailami musnadul firdaus ko firdausul akbar wanda a cikin sanadinsa akwai wanda ake kira ahmad a ibn umar al-yami wanda kazzab ne makaryaci ne to duka haka hadisan suke ba wani hadisi da ya tabbata da yake cewa idan an karanta suratul waqi'a dare mutum ba zai yi talauci ba wannan ba gaskiya bane ah, sannan wannan shi kuma yana tambaya akan sallar rakatayil fajri yana cewa tana da adadi ko ba ta da shi ai da kaji ana kiranta raka'ata alfajri wato raka'o'i biyu saboda tun daga sunanta zaka fahimci adadinta rakata ba raka'atul fajiri ba raka'a ce guda biyu da mutum yake yi bayan huduwar alfijir gabanin sallah asuba saboda haka tana da adadi sune ne raka'o'i guda biyu sannan ya ce mai matsayin saukewa mamaci alkur'ani kafin a kai shi wannan bida'a ce ba ta da asali bida'a ce ba ta da asali a ce za a saukewa mamaci alkur'ani abinda mamaci yake bukata bayan rasuwarsa shine musulmi su yi masa sallah shi addu'a gare shi Allah ta'ala ya gafarta masa ya fi masa ta sannan su kai shi a makabartarsa kabarinsa su binne shi sannan su yi masa addu'a su nema masa gafarar ubangiji sauraka da aka shar'anta ga wanda ya rasu shine a yi masa addu'a a nema masa gafara ba a karanta alkur'ani ba kai wanda kake da rai kana iya ka karanta alkur'ani bayan ka gama karanta alkur'ani wanda ibada ce ka bauta Allah da ita sai kai addu'a kuma ka roki duk bukatunka daga ciki ka roka waɗanda kake buƙatar kai musu addu'a daga cikin mamata Allah ya yafe musu ya gafarta musu amma ba su mamatan ka karanta musu alkur'ani ba saboda yana daga cikin rashin sani da za ka ga wasu in an kai gawa kabari an binne ta sai a tsuguna ana ce a karanta kulhuwallahu a karanta inna daina a karanta iza ja'a wannan ba shi ake bukatar a karanta mamaci ba wannan duk baka yi masa addu'a ba wanda za ka karanta wannan ka karanta inna da ina shikenan ka fada labarin abinda Allah ta'ala ya ce ya ba wa annabinsa ya ba shi alkhairatai mai yawa shikenan amma shi wanda yake cikin abinda baka ce komai ba to haka nan idza jaa haka nan ka kul wallahu ahad kai magana tauhidin Allah ba baka ce komai ba game da mamaci Ko la ka gama karanta ka tashi baka yi masa addu'a ba saboda ka buƙatar da ake abin da ake buƙata shine a yi masa addu'a a yi masa addu'a Allah ya gafarta masa ya ji kansa kuma ba lalle sai da larabci ba dan abin da yake takura wasu su shiga karance karancen ayoyin Qur'ani zaton su cewa sai da larabci za a yi to kuma sun da su ba za su iya da larabcin ba ba za kawai su karanta Qur'ani su kuma jahilai suna amin ana yana karanta idza a nasrullah ana amin ba kuma bai ce ku ko idza jaa nasrullahi ka ce amin ba ta kai ba ta addu'a yi ba idan taimakon Allah ya zo ka amin to saboda wasu suna zamanin sai an yi da larabci sannan ta zama addu'a mutum da bai iya larabci ba bara kawai ya karanta alkur'ani wanda kuma ba sharaɗi bane cewa sai da larabci za ka yi addu'a in an je wajen jana'iza ko ka je wajen ta'aziyya wannan itikadin shi yasa wasu daga cikin mutane idan ka je musu ta'aziyya in kai wa mamacin addu'a amma da hausa yadda kowa zai ji ya ce amin din da hujja Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya ramshe shi ya lota sa ya haskaka masa ya albarkaci zuriyarsa ya yi sa aljanna ce mako masa kaga da addu'a kake yi kuma dama abinda yake bukata kenan shi ma mamacin to sai an gama sai a ce to mala ayi mana addu'a wato wannan duk da kai hausa ce kai ba addu'a kai ba to kuma a lokacin da za ka karanta da za ka ce a karanta kul huwallahu uku a karanta illa da na biyu to sai ya yadda cewa kai addu'a kaga wannan akwai kifewa mutum ba kifaffe ba wanda <laughs> ke a kife ai ya kamata ya fahimci cewa na farkon ta ce addu'a wannan kuma qur'ani kan karanta baka ce ga bukatar ka ba saboda haka wannan ba ba shari'a ce ba a ce za a sauke wa mace alkur'ani sannan wannan kuma yana cewa ina jin ana sako a zuciyata kuma abin na da muni na damuna fiye da wato abin yana damuna yake cewa mai hukuncin haka to idan mutum yana jin abin da yake na sabo yana bujiro masa na wasu wasin da yake kunshe da sabon Allah a cikin zuciyarsa kuma abin yana damunsa to wannan alama ce ta cewa yana da imani saboda haka albishir za a yi masa wanda yake jin hakan kada ya ɗauka ko ya kafurta ko ya zama ba musulmi ba domin akwai wanda abun ma yakan dame su akwai wani da aka ce idan yana ya ji abun kusan kullum sai ya yi wanka ya da musuluncin kawai ji yake ya kafin ku jiya saboda haka yanzu zai za sake shiga musulunci a hadisi ya tabbata cikin sayo bukhari sayo muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda sahabbai suka ga a sallallahu suna jin wani abu a zuciyarsu na wasu wasi ma na ta'azamu an na takallamu abinda muna ganin girman mu faɗe shi wato ba ma zai faɗu ba saboda munin sa saboda munin abin da yake zuwa mana a zuciyar mu na wasuwasi da ya danganci Allah ta'ala ko hukunce hukuncensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awa qad wajadtumu qalu bala ki kuna jin hakan kun ji hakan suka ce eh annabi ya ce zaka sarihul iman wannan shine imani karara shine tsantsar imani tantagariyar imani hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu yana cikin sunan abi dawo da sunan nasa'i annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo ci masa yana jin wani abu yana bujiro masa a zuciyarsa ma an yaqirra min as-sama ahabbu ilayhi min an yatakallama bihi ko la an akuna habamatan ko a ahabbu ilayya min an atkallama bi ina jin wani abu yana bujiro min a zuciyata wanda da a ce in furta shi in faɗe shi gwara in sun tumo daga sama in kakkarye in mutu ko kuma in zama gawayi in kone ya fi min sauƙi sama da ake in faɗi abin da nake ji saboda munin abin da shi ɗan yake saƙa masa a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar Allahu akbar a wata ruwa ruwayar haka uku ce alhamdulillahi allazi radda kaidahu ila alwaswasa ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mai da kaidin iblis zuwa ga wasu wato ya ga cewa ba ta inda zai kullo ma wannan bawa ya bi nan ya bi nan ya bi can ya ga cewa ba abin da zai yi jefa shi cikin sabon Allah ba abin da zai kai wasu wasu to kaga wannan alama ce da ta cewa bawa ya kulle dukkan kofofin shaidan ba ta inda shaidan zai fito masa ya sa ya saba wa Allah to tunda bai samu wata dama ba bara ya yi masa wasu wasu tunda yana da wannan iko bara ya masa wasu wasu to kuma da ya masa wasu wasu din sai ya kasance yana kin abin yana kyankyamin abin yana jin girman abin a zuciyarsa kaga akwai imani kenan ba a ce da ya saka masa ya ji eh haka abin nan yake in sharaha bihi sadru a ce zuciyarsa ta yarwatu da wannan ya ji eh haka ya kudurci abin to anan matsalar amma yana jin damuwa to alamar cewa akwai imani a zuciyarsa kuma shaidan ba zai iya masa illa ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai godiya ga Allah tunda mutanen nan da suke tambaya ko mutumin nan da yake tambaya yana cewa gare ya faɗo daga sama ya kakkarye ko gare ya kone ya zama gawayi akan ya furta abin da yake yi kaga wannan alama ta sai na cikin damuwa shi ma wannan mai tambayar kaga cewa yake abin yana damunsa alama ce ta cewa akwai imani kuma shedan bai nasara akan mutum ba wannan shi yasa Allah ta'ala ya shar'anta mana neman tsari daga wasu watansa من شر الوسواس الخناس الوسواس الخناس فين ابليس فين mai يوسوس في fi الناس saboda haka wannan addu'a da mutum yake na karanta qul lahu da قل أعوذ برب da قل أعوذ برب الناس kafin ya kwanta ya shafe jikinsa da da su neman tsari ne daga irin waɗannan sharrance sharrance wani lokaci kuma akwai abin da yake samun mutum a kwakwalwa wanda yakan bukaci ya ga likitan kwakwalwa domin ya ba su shawarwari wata watakila ma ya kai gaba shi wasu magunguna da zai rika haɗiya domin ya samu ya ci galabar waɗannan abubuwa saboda haka wannan ba damuwa ba ce matuƙar dai zuciyarka tana damu abin yana abin yana yana yana damun ka a zuciya kai ta neman tsari da sharrin shaidan kana bijirewa wasu wasunsa idan mutum ya karanta alkur'ani mutum ya karanta alkur'ani idan zai yi addu'a shin zai ajiye alkur'ani ko kuma ya daga shi addu'a to ban san me da daga alkur'ani ba me dalilin tagawa me sai ta zai daga alkur'ani ya nuna Allah cewa alkur'ani fa na karanta yake wa daga wanda ke so in sani in za ka addu'a kai kake daga hannunka amma ba alkur'ani ba wa kake nuna wa alkur'ani saboda ka samu guri mai tsafta mai tsarki ka aje shi kai addu'a ka ba sai ka daga alƙur'anin ba ina hukuncin masu cewa komi na Allah ne to nawa ne inda ba sai dai ko ban karanta ban karanta tambayar da yi ba amma dai a haka a dai karubutun da ya dalla dalla ne ba manyan baki komi na Allah ne to nawaye eh lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wal man bi yadihi malakutu kulli shay malakutu kulli shay ba komai mallakar Allah ne in muka ce za ka akwai na Allah akwai akwai haza lillahi wa haza hakan kai ma kamata karkacewa komai na Allah ne sai dai ko in kana nufin cewa masu cewa komai na Allah ne suna nufin ka iya ɗaukan kayan wani tunda na Allah ne to wannan kuma na san babu wani musulmin da yake fahimtar haka ban taɓa jin wani musulmi ya fahimci cewa komai ka gani na Allah ne kawai ka iya ɗaukan kayan jama'a ba tunda na Allah ne ba za ka ɗauka ba na ji akwai musulmin da da yake da wannan fahimtar a aƙidarsa ko kai ne mai tambayar na wasu in ban fahimci kai ta sake rubutuwa, amma dai haka na fahimta waɗannan su ne su ne tambayoyin da za mu amsa idan ba manta ba malam al'imam ibn qayyim yana mana magana akan irin hukumomin da suke samun mutumin da yake saban Allah ko mutanen da suke saban Allah ko al'ummar da take saban Allah ba ta tuba ba ta dawowa daga wannan sako ta koma zuwa ga Allah akwai ukubobi da yawa da Allah ta'ala zai jarrabi wannan al'ummar da ita ko ya jarrabi wannan mutum da shi ko ya jarrabi wannan jama'a da su daga ciki ya faɗi cewa saban Allah yana fitar da bawa daga da'iratul ihsan wanda wannan shine karatun da muka yi a baya sannan ya ce fa in arada Allah bihi khairan aqarrahu fi da'irati umumil mu'minin idan saɓon Allah ya fitar da mutum daga da'irar insani ya zama na ya fita daga da'irar insani wanda muka yi dogon bayani a kanta ya zama na baya cikin waɗanda suke an tabu da Allah ka annaka tara to in Allah ta'ala ya so shi da alkhairi a karrahu fi da'irati umumin mu'mini sai ya tabbatar da shi a cikin ran daukakin mu'minai duka fa ina kawo bil ma'asi idan kuma ya ci gaba da saba wa Allah da wannan saban Allah allati tukhrijuhu min da'iratil iman laifuffukan da za su fitar da shi daga da'irar imani nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci baya yin zina alhalin yana mumini wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa ba zai sha giya ba lokacin da yake shan ta yana mumini wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min ba zai yi sata ba lokacin da yake satar yana mumini wala yantahibu nuhdatan zata sharafin ba zai wabci ko saci wato wani abu wanda yake mai daraja ba yarfa'u ilaihi fiha an wanda mutane absarahum wanda mutane za su daga kai suna kallonsa dangane da wannan abin da ya sata hina yantahibu ha lokacin da yake wabtatta yake kwasatta wa huwa mu'min alhali yana mu'mini fa iyyakum wa iyyakum ku shiga hankalinku ku shiga taitayinku wa tawbatu ma'rudatun ba'd har zuwa yanzu akwai damar a tuba har zuwa yanzu kofar tuba tana buɗe ku shiga hankalinku idan ya saba wa Allah da irin waɗannan zunubai waɗanda za su fitar da shi daga da'irar imani mana yake kharaja min da'iratul iman sai ya fita daga da'irar imanin kuma wa fatahu rifqatul mu'minina wa husnul difa'illahi anhum sai ya rasa zama cikin tawagar muminai da kuma kariyar kyakkyawar kariyar da Allah yake ba su fa inna Allah yadfa'u 'anil ladina amanu domin Allah ta'ala yana ba da kariyarsa ga waɗanda suka yi imani wa fatahu kullu khairin rattabahu Allah fi kitabihi ala al-iman sai ya rasa dukkan wani alkhairi wanda Allah ta'ala ya nuna yana sabuwa ne ga masu imani wa huwa nahu mi'ati khaslatin wanda ya kai abubuwa daban-daban guda ɗari kullu khaflatin minha khairun min dunya wa ma fiha kowane abu kowane sakamako cikin sakamakon nan da Allah yake zai ba wa mu'minai ya fi duniya da abin da yake cikin ta nan malam yana gaya mana kamar da muka ce da'irar guda uku ce da'irar musulunci da'irar imani sai ta kololuwa ita ce da'iratul ihsan idan sakon Allah ya kakkabo da bawa daga da'iratul ihsan in ya samu wani shi na ubangiji Allah ta'ala ya tabbatar da diga-diganta sai ya tsaya a da'irar imani sai ya tsaya a cikin da'ira ta mubilai idan ya ci gaba da saba wa Allah da irin safar da zai fitar da shi daga da'irar mubilai irin safar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisi a hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin bukari da muslim da rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani shine yazni wa huwa mu'min mazinaci baya yin zina lokacin da yake zina din yana mu'mini wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min ba kuma ya shan giya lokacin da yake shan giya yana mumini wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min kuma zai saka ba lokacin da yake satar yana mumini wani hadisi abin da yake magana a kansa shine saban Allah musamman ma saba wa Allah da kaba'ira irin su zina irin su shan giya irin su fata irin su nuhuba nuhuba shine a baka a baka amanar mutane ka rika ci kamar wanda za a tsora shi akan dukiyar jama'a ya rika kwata kamar ma'aikacin gwamnati aka ba shi amanar kayan al'umma ya rika kwata ya kwasa ya gina gida ya kwasa ya sayi motoci ya kwasa ya biya wa 'yan uwansa su je umara a je dubai duk wannan nahuba ce duk tana cikin nahuba ka ba sarika ba ce sarika kayanka ne ka ɓoye a inda ya kamata ka ɓoye kayanka wani ya saɗaɗo bai ka sani ba ya iba ko ka gan shi ko baka gan shi ba amma dai ya lallabo cikin abin nan ah, a asirce ya ɗauka yana cikin hirzi naka wanda suke sata amma ita noga ba abun ka yake ba wani ya aka ba shi ya kula da shi sai ya rika kwasa ka kamar kamar satar gwamnati ka gano ba ce abin ba a hannun mutane yake su ake kayansu ba an danka shi a hannun wani shi kuma ya rika waso su yana kwasa yana kwasa yana kwasa yana abin da har mutane ma za su rika cewa kai wane yana samu kaga tun da aka bashi mukamin nan kaga yana daina gida wani tabbatsi dan gida kaga motocinsa ko yanzu na hawa baka ga kuma yana ta kai yan uwansa umara ba da hajji suna fita dubai baka ga matan sa da suke yawo da gwalagwalai ba kaga ya sa ma mutane saboda bala'in satar har sun fahimci halin da ake ciki shine yarfa'un nas shi shine hadisin yace ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليها إليه فيها الناس أبصارهم da zai jawo hankalin mutane har su fahimci ma wannan ya samu wani abu inda mutanen mu ya samu alheri sun yana sata ana cewa ya samu alheri to ina alheri yake ga satar kayan jama'a ina alheri yake a nan to waɗannan manya-manyan laifuffuka idan mutum yana yin su to za su raba shi da al'imanin kamil ko kamalin iman za su raba shi da kamala ta imani ba za su soke masa asalin imanin ba akwai asalin iman wanda da shi ne mutum yake zama musulmi ya yi aiki Allah ya karba wannan ba ya rabuwa da mutum sai idan ya yi abin da zai warware imanin duka akwai usulul iman guda shida an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa sharri idan mutun yayi idan mutum ya ta ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda shida to wannan ya ya kafirta ya ta da samuwar Allah ko cancantar abota masa shi kadai ko ya karyata da wani mala'ika ko ce ba mala'iku bai yarda akwai mala'iku ba ko karyata manzanni ko ɗaya daga cikin manzanni ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ne guda shida mutum ya rasa imaninsa duka ba za a ce ya rasa ɗaya bisa biyar ba eh, ɗaya bisa shida a ya rasa duka wannan su ne asulul iman to akwai kuma al-imanul wajib abinda yake imani ne na wajibi an wajabta maka wasu ayyuka an hana ka wasu abubuwa ce kaza kaza kaza wajibi ne kaza kaza kaza haramun ne ka yi kaza kar ka yi kaza sai zama da kana barin wajibi ko kana aikata haram to kaga imanin nan na wajibi ka ka rasa shi ka rasa wannan imanin na wajibi amma asalin iman din ka yana nan wani ita ce aqida ahlus sunna ba ka warware wa mutum imani dan ya aikata kabira ya sha giya ko ya yi zina su ce gaba da imaninsa duka ya rushe ba sa kuma cewa imaninsa yana nan cikakke bai samu kowace irin matsala ba aƙidar cewa duk wanda ya aikata wata kabira wani laifi mai girma da Allah ya hana ya kafirta ko kuma zai dawwama a wuta wani aƙida ce ta khawarij da mu'tazila khawarijawa su a wajen su duk wani wanda zai aikata wani abu saban Allah da Allah ya haramta shi ya zo ya aikata shi to kawai wanda ya bar musulmi ya bar gaba ɗaya kafiri ne ba ba mumini ba ba mumini ba imaninsa duk ya rushe su kuma mu'tazila suka ce manzilatul bainal manzilatayn shi su ba za su ce masa kafiri ba ba kuma za su ce masa mumini ba yana nan yana reto a tsakiya A faɗin ya mutu ya je lahira to Allah zai sa shi wuta ko ba abin zai fito da shi har abada saboda haka a hukunce hukuncen duniya ne suka saba wa kawarik su kawarik tun anan sun kafirta shi san sun kafirta shi duk wani hukuncin kafiri ya hau kansa idan yaki ake tsakanin musulmi da kafirai to yana cikin kafirai a gurin su dukiyarsa ta halatta matarsa ba ta halatta a bar tare da shi ba ba za a ci gadon sama zai ci gadon wani ba ba za a binne shi a cikin kamarkar musulmi ba duk wani hukuncin da ba za da ya raba tsakanin mumini ko musulmi da kafiri su suna zartar masa da shi tun anan saboda ya yi karya ko an samu ya yi zina ko je ya sha giya wanda hukuncin ya tabbata a kansa a wajen kawari saboda haka jininsa a gurinsu ya halatta dole ita ce aƙidar khawarij dangane da wanda yake murtakibul ma'asiya duk wanda yake da wannan aƙida to yana cikin khawarij duk wanda zai ga musulmi saboda ya aikata laifi ya aikata laifi to yana shiga cikin khawarij ko ya kira kansa khariji ko bai kira kansa ba yana ciki sannan abin nan al-mu'tazila su ko ba su kafirta shi ba amma ba za su ce masa muni ba ba zai sa ba ya da ba imani tare da shi imani ya da amma ba za su zama hukunci da kafirci ba amma idan an je lahira da shi da kafirai duk ɗaya suke to kaga su yi mana anan din me me ya rage dama ba san ake wa ba ai da harin san ake wa harin to ya riga ya ce can zai samu kansa cikin abin nan wani irin rangwame wani rangwame to sai an da maka rangwame aiki <coughs> to amma ahlus sunna ahlus sunna su abin da suke cewa idan mutum yana da usulul iman tattare da shi bai karya ɗaya daga cikin sharuɗan imanin nan ba sai ya aikata ma'asiya shi kansa ya san sabon Allah yake ba zai zo ya ce maka ai giya halal bace ba zai ce maka sata halal bace amma yana yi ba zai ce maka waso san dukiyar al'umma halal bane amma yana yi to wannan mu'min ne bi imani fasikun bi ma'asiyati wannan sabon Allah din ya mai da shi fasiki sunan shi fasik man da ya fita daga da'ar Allah cikin wannan abu saboda haka ya rasa ya rasa kamalul iman ya rasa al-imanul wajib wanda za a yi masa uquba akan imani ya rasa na wajibi wanda idan bai yi shi wanda rafinsa zai sa a yi masa uquba a gefe guda akwai almurji'a da aljamiya su almurji'a da aljamiya su abinda suke gani imani shine ka san Allah ka gaskata da shi ka gaskata da abubuwa in ka san wannan ka san akwai Allah ka gaskata da wannan wani abu ne a cikin zuciya kaurin kalfi. Kaurin kalfi, in ka gaskata a zuciyarka to ka samu imani imanin nan kuma wani abu ne a gurin su daskararre baya karɓar ba baya kuma karɓar rai saboda tana nan abu ne ne kowace irin ma ka tukara mutum zai yi imanin sai yana nan ba baya rabuwa a gurin murji'a da gurin abin nan jami'a kaga waɗancan sun ba zama sun yi hagu za mu ce saboda haka gaba ɗaya sun mafi da shi daga daga musulunci duka sun kafarta shi waɗannan ko sun ba zama sun yi dama sun ce ba duk abin da zai yi ba zai cuci imaninsa ba la yadurru ma al-imani la yadurru ma al-imani ma'siya kama la tanfa'u ta'atu ma al-kufr a gurin sun da in kai da'a mutum ya da'a yana kafiri ba'ar ba su amfane shi ba to haka nan saban Allah in dai yana mu'mini ba zai cutar da shi ba haka su suke cewa kaga sun yi hannun riga da waɗannan su waɗannan sun ce imaninsa da imanin abubakar da umar da jibril da annabi sallallahu alaihi wasallama da imanin wannan mai sabon Allah duk ɗaya ne saboda su abun su imani baya karɓar tsari baya karɓar rage ko a same shi ko a rasa shi duka kawai babu da ya taru ya rabu to tun da sabon Allah ba zai cutar da imaninsa ba imanin sa yana da cikakke haka imaninsa daidai yake da imanin annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar da jibril da mika'il da israfil kaga wannan babu shakka dalalun ne mubin sai ahli sunna suke wasa tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata ahli sunna sai suke tsakiya suka ce ba za mu ce sabon Allah ba zai cuce shi ba ya saba wa Allah ya bar wani abu na wajibi ko ya yi abin da aka haramta Allah ta'ala zai kama shi da wannan laifin imaninsa kuma ya tawaye gwargwadon abin da ya bari na da'ar Allah imaninsa ya tawaye da wannan ba za mu ce ya kafirta ba saboda asalin iman bai rabu da shi ba yana nan tare da asalin imaninsa a zuciya saboda haka kaga suna tsakiya ba su kafirta shi ba ba su kuma tabbatar masa da cikakken imani ba to wannan shi ne ake kira nafiyu kamalul iman nafiyul imanul mutlaq لكن لا يقتضي نفي اسم المطلق الاسم ثورة إلهم ولا حديث عن النبي كتاب لا لا لا يزني الزاني حين يزني وهو منكم لا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه فوالله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره ضوائقه دك ينا اهل السنة سنة فسر شني أكن نفي الإيمان الواجب نفي الإيمان الواجب أنا كل إيماني واجبي كابر وانا عبد ليك واجبي to an kore maka wannan imani da wannan wajibin amma ba asirin imani ba abinda duk yake abu ne wanda yake mahbub min kulli wace abu ne da kake ka fahimci kansa kake san shi min kulli wace ta kowace fuska ka fahimci mai kyau ne kuma kana san shi idan kana da alƙudura akan yin wannan abin ba abin da zai hana ka yi shi haka ne duk abin da kake son shi kake kauna shi kuma kake ganin sa yana da kyau kuma kana da ikon kai me zai da kai babu haka nan duk abin da yake mummuna abin da mai muni ba shi da kyau a gurin sa min kulle wasu ta kowace fuska ba ka ganin kanka kuma kana kinsa kuma kana da ikon yadda za ka kauce masa ba abin da zai hana kauce masa to kaga mumini dangane da sabon Allah da ma'asiya yana kallon ma'asiya ta wani bangare sha'awar tana so ta wani bangare zuciyarsa tana yi haka ne zuciyarsa tana sha'awar abun amma kuma wani bangare ya yi ta Allah hana kuma zuciyarsa tana yi saboda haka ta wani bangare yana so saboda sha'awar da take cikin dan adam riyar lillahi hubbu shahawat saboda wani sha'awar da take cikin tare da shi sai ya je yana so amma kuma ta wani bangaren ya san cewa abin ba shi da kyau domin akwai uba da Allah ta'ala ya tana da wanda zai wani aiki ranar gobe kiyama yana kuma tsoron wannan hukuma to kaga anan abin bai haka bai so shi ta kowane bangare ba bai so abin ta kowane bangare ba saboda ka imaninsa na jin abin baya da kyau kuma Allah ta'ala zai masa hukuma yana nan illa iyaka kuma sabansa ga Allah da yadda sha'awar zuciyarsa ta jashi ya sa da Allah shi ma yana to kaga ake ba za a kore masa kamalul iman ba za a kore masa al-imanul mutlaq ba ya kore masa dukkan imani ba sabanin wanda zai ce abin da kyakkyawa yana da kyau sannan kuma ya aikata abin bayan ya kyautata shi kuma ya aikata shi kaga wannan gaba ɗaya ba ba babu wani abu na imani tare da shi shi yasa malamai suke cewa wanda ya kau ma'asiya kabira daga cikin kaba'ir da nassi karara wanda babu wani jayayya tsakanin malamai a kai malamai ba su yi jayayya ba a samu wani ihtimali ba nassi ne da duk al'umma ta haɗu akan haramcin abin kamar dina kamar shan giya kamar sata babu wani malami da zai ce maka an yi safari akan sata cewa sata wani ya ce ba matsala babu wannan kuma duk wani duk musulmi ya san sata to wanda zai ce sata halalci ya halatta a yi ta ko ya halatta a shagiya kaga wannan gaba ɗaya babu wani abu da so mana imani a zuciyarsa <coughs> ba ɗaya yake ga wanda shi yana yin abin amma yana jin cewa abin da yake yi ba daidai bane kuma akwai sakamako a ranar gobe kiyama yasa ko mai safan Allah idan yana cikin sabon da aka tambaye shi kai yanzu in ka mutu kana ga Allah ba zai sa ka wuta sa ba zai iya sa wuta amma dai muna neman abuwar da ba zai yi inkarin cewa aikin sa ya cancanci ka ba to shi yasa wanda bai halatta kabira ba ba a kafirta shi kuma kamar da muka faɗa kabirar sai wacce take abin nan sai wanda nassi sarihi sahihi wanda babu intimali babu sabani a tsakanin malamai wani abin za a iya samun shi ba shi wani malami ya ce harama wasu malamai kuma su ce a'a ba haram bane makaruhi ne haka ne akwai irin wannan kuma babu kina nan da yawa to wani dan wani ya ji ya ce mustahabi ne ka kafa ta shi da wani sabanin abin da ya tabbata ne na sun sare saboda ka ba duka halal bane idan mutum ya ba duka haram bane idan mutum ya halatta shi yake kafin زاد النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس لولا هيك يعني كثير من الناس يشتبه يشتبه لهم الحلال والحرام كيف تقولتي حلال اما تقيم حرام كيف تقولتي حرام اما تقيم حلال دي اواقما انا ذاك كيف كأني تكين سكتك ايماني سورا بك جباكي كافرين saboda ya shiga da'irar mushtaba abin da ya rikitar to ba a kafir ke ka za ka masa'il malamai sun yi hannun riga wani ya ce wajibi wani ya ce haramun to sai ka kafir ka wanda ya ce haramun ne ba ka kafir ka shi ba saboda ana ya shiga da'irar mushtaba saboda haka wannan hadisi ba yana da cewa mutum da ya sha giya lokacin da yake shan giyan kafiri da tantiri inda ya mutu ya zai sai mutum ya sha giya ko yana shan giya mutu ko yana zane mutu to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani sai da yazni wa huwa mu'min kace saboda ka tunda a cikin harkar zina ya mutu to kawai kafiri ne ko tunda yana saka har ya mutu kafiri ne ka koma ka ga yaya malamai suka ya aqida ala sunna take saboda musamman a irin yanzu da rawar kai ta yawa da mutum ya bi doron nasi ya yi wani jigarin fahimtarsa da jigarin larabcinsa ba ruwan shi da tunanin mai malamai suka faɗa mutum ya risala gare shi akan sharhin wannan hadisi risala guda ya rubuta akan sharhu hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min a cikin littafin ta iman al-iman akwai al-iman kabir akwai al-iman al-awsat a ciki yayi magana akan waɗannan hadisan da ire-iren su da bayanin da malamai magabata suka yi a kansu saboda haka abin da ake nufi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min zai fita daga da'irar imani wanda yake na wajibi akwai imani na kamala na mustahabbi abubuwan da suke mustahabbi ne in ka yi su to imanin ka ya ƙara ƙaruwa ya ƙara ƙaruwa mutumin da zai nafin tudu bayan farilla mutumin da zai bar abin da yake makaruhi ko abin da yake da ya kamata ya tsantsani a kansa anan ya zo da wani abu na imani tsari akan imanin sa na wajibi kaga wannan imani na mustahabbi zai kara masa kamala domin zai kara daga shi a cikin martaba ta imani saboda su kansu mu'minai ai darajatun darajatun inda Allah su kansu daraja wato mataki mataki ne ba duka suke a mataki ɗaya ba malam yace fa iyyakum annabi yace fa iyyakum iyyakum wat tawbatu ma'ruzatun ba'd annabi ya ce ku shiga taitayinku ku shiga hankalinku a hefinku kuma tuba tana nan a bijira take kofar ta abuɗe take saboda ka sun rufe kofar tuba ba wanda ya san mai laifi ne tuba ya koma ga Allah malai ce to mutumin da zai zai sabon da zai fita shi daga da'irar mummunai خرج من دائرة الإيمان وفاته رفقة المؤمنين وحسن جفاء الله عنه sai tawagar muminai ta kubuce mata ta tsere mata ya rasa cin mata ya rasa samun shiga cikinta ya rasa kuma wato kyakkyawar kariya da Allah yake ba muminai fa inna Allah ya rufa wa amanu domin Allah yana ba da kariya ga waɗanda suka yi imani وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان دكا وانا الخير لألا تعالى يرتب ساكمكونسا أكف إيماني توزي كبشي مسا وهو نحو مئة قتلة أبو هو نيكسا أليه كل قتلة منها خير من الدنيا وما فيها قوة أبو تاعك تكتنسو يا في الدنيا لأبن ليك تكتنسا تشيني ابن ibn qayyim بدل shiga da daga cikin irin sakamako da mumini yake samu a dalilin imaninsa ce fa ha al-ajru daga ciki akwai babban lada da mumini zai samu dalilin imaninsa Allah ce wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima kuma da sannan Allah zai ba wa muminai lada mai yawa ubangiji ta'ala ya faɗi wannan a siyakin magana ta mumina kai da suka tuba suka dawo cikin muminai إلا الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما في سيدة وأن سكة توبة وجسكين منافقين فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا في waɗanda suka tuba توبة cikin منافقين وأصلحوا aslahu suka gyara aikin su wa tasabu billah suka dawo suka rike Allah wa akhlasu dinahum addinin su ga Allah shi kadai da ulai kama almu'minin to waɗannan suna tare da mu'minai sai Allah ce fa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran azima kuma da sannan Allah ta'ala zai ba mu'minai lada mai yawa anan ubangiji ta'ala bai ce fa sawfa yu'tihim ajran azima ba dan a nuna maka wannan ka'idar ta duka mu'minai ba wai waɗannan da ake magana akan su kadai ba ka'ida ce ta duka duk da cewa yakin an taho da shi ana magana a kan munafukai wanda suka tuba suka gyara aikinsu suka koma suka rike Allah suka yi ikhlasi a addinin su. to waɗannan suna cikin mu'minai to ba sai fa sauka wa sauka yu'tihim ajran ko wa sauka yu'tihim ajran azima sai ce wa sauka yu'ti Allahu al-mu'minina saboda Allah maka ka'ida ce da ta shafi kowa da kowa dukkan wani wanda yake da imani to Allah ta'ala zai bashi ajran azima lada mai girma ladan da Allah ta'ala da kansa ne ya wasafta shi ya ce da shi mai girma kuma a nan ya ƙunshi sakamako a nan duniya da kuma lahira ba wai sakamako na lahira kaɗai ba ajiran aziman a nan ya ƙunshi na duniya Allah ta'ala zai ba su kwanciyar hankali da nutsuwa da tabbatuwa akan akidarsu da samun wato kwanciyar hankali rashin fargaba na abin da zai biyo baya bayan tashin bayan mutuwarsu sannan a ranar gobe kiyama Allah ta'ala ya ba su lada mai girma wa minha daga cikin abin da yake samun muminai na sakamako mai kyau addafu anhum sururar duniya wal akhirah Allah ya kade musu sharrukan duniya da na lahira sharrin duniya da na lahira ubangiji ta'ala ya kade musu shiru. Allah ta'ala ce inna Allah <coughs> yudafi'u anil ladina amanu ko kuma inna Allah yadfa'u wanda watakila ita ce ma kira'ar da shi malam yake ishara zuwa gare ta nan, kira'a ibnu kasir da abi amr daga cikin muqarra guda bakwai ko kuma kira'ar yaqub daga cikin qurra guda goma inna allaha yadfa'u sauran sun karanta da yudafi'u inna allaha yadfa'u al mu'minina Allah ta'ala yana ba da kariya yana wa mu'minai abinda yake mara kyau inna allaha la yuhibbu kulla kawwanin kafur Allah ta'ala baya san dukkan wani mai yawan haɗinci wanda yake kafiri saboda haka wannan sakamako ne da Allah ta'ala yake yi wa masu sifar imani haka wanda suke da sifa ta imani to ubangiji ta'ala yana ba su kariya sifar imanin nan ita ce za ta sa su samu kariya daga ubangiji su samu ɗaukaka ubangiji ta'ala ya kawar musu da dukkan wata ihana da wulaƙanci ولا تحنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا كذا عينهم متاملون كذا قيبك انشكي وأنتم الأعلون كما كوني مرضي توقف أما لشرعي إن كنتم مؤمنين إن كنتم كثن مؤمنين إذا كنت هذا كنا دولنا صفات إيماني لأ الله imani da Allah ya kunshi gaskata shi da gaskata abin da ya aiko na sako da aiki da shi da gaskata abin da Allah ta'ala ya aiko da annabawansa ko da annabinsa sallallahu alaihi wasallam na sakon da ya zo da shi ka karba abin ka yi aiki da shi a rayuwarka wannan shine imanin da ake so ka yi to in haka yi haka to kada wata damuwa <coughs> ta sha maka gaba ka sani Allah ta'ala zai baka ɗaukaka saboda haka sharaɗin shine mutum ya zama ya zama mumini sai sa wani wuce zalika ninjin mu'mini haka muke tserar da mutanen da suke muminai wanda suke muminai to suna samun tseratarwa daga Allah ta'ala saboda haka duk abin da yake damun al'umma babban maganinsa shine komawa ga Allah da kyautata alaƙa tsakaninta da shi idan al'umma ta koma ga Allah ta kyautata alaƙa tsakaninta da Allah to ubangiji ta Allah ya alkawari ba kuma ya karya alkawarin inna Allah la yukhliqu al-mi'ad Allah baya yin alkawari kuma ya saba shi musamman alkawarin da zai yi na wani da wata ni'ima ko wani kyakkyawan sakamako Allah ta'ala baya saba shi saboda haka ashe idan aka ga nasara ba ta samu ba ko ana ta samun shi matsala to akwai matsala tare da mu kawai akwai matsala tare da mu kawai idan muka gyara kawo nan muka koma ga Allah muka guji dukkan abubuwan da Allah ta'ala ya hana gwargwadon iko to abu shakka yadda Allah ta'ala ya yi alkawari din nan inna lanansura lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wannan alkawarin da Allah ta'ala ya alkawari zai taimaki manzanninsa zai taimaki waɗanda suka yi imani a nan duniya to ba zai karya shi ba ubangiji ta'ala zai biya wa zai biya mana wannan bukatar ta shi yasa har kullum malamai idan suka yi addu'a suka yi addu'a kuma sukan karan sukan gaya wa al'umma cewa ai kokarin ƙoƙarin gyara abubuwan da aka san ana yi na saban Allah a yi ƙoƙarin ba za a ce al'umma duk ta zama mai sakawa ba a ce babu saban Allah a cikin ta koya amma ya zama na ana hanawa ana hanawa idan ana hanawa to ukuwa za ta zo ta shafi a kawo wata gamammiyar hukuma amma idan ita shi saban Allah aka mai da shi abin ado kuma ya zama da ba a hanawa ko wanda shi zai ma hana din za a fito a matsa masa a takura masa za mu shakka kuma in za ta zo za ta kuwa amma in har an samu masu hanawa in an samu masu hanawa to wannan ko da a ce an samu masu sabo masu wannan daman dole a same su tunda zamanin da yake khairul qurun khairul nas shine zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana samu masu sabo akan samu wani yayi sata akan samu wani yayi zina akan samu wani ya cuci wani wanda da akwai su ga munafukai nan ma ana tare da su a Madina ga Yahudawa can suna shirka suna hada Allah da wani duk wannan bai hana kuma Allah ta'ala ya bawa al'umma a wani lokacin nutsuwa da sauransu haka nan sauran lokacin khulafa'ur rashidin haka nan sauran al'ummomi da suka rayu cikin ni'ima dan a lokacin zai zamana akwai waɗanda suke hanawa kuma suna samun karfafa da goyon baya to a lokacin sai Allah ya kawo sauki saboda ka dan ka aje an ce ana ana ce a gyara hali a daina kaza a daina kaza wani ya cewa to sai kowa ke na ya zama mumini mutumin kiri kaga wannan mustahil ne ba a taɓa samun wannan abin da ake so ake so ya zama na masu aikin kwarai din da suke umarni da aikin kwarai din ya zama na an ba su tarki an ba su goyon baya musamman ga waɗanda suke shugabanni masu mulki sun fito da kansu su ma ana hana wasu abubuwa ga zahirin na saban Allah to a lokacin sai nasarar Allah wannan shi da ake bukata kada a ce a tuba wani ya sa cewa sai kowa da kowa ya tuba don haka ne babu ranar ɗaukewa wa mina istighfaru hamalatul arshi lahu yana daga cikin abin da muminai suke samu wanda shi wancan mai yawan saban Allah din da har ya fita daga da'irar su ya rasa akwai neman gafarar Allah neman gafara ta ubangiji da hamalatul arshi mala'iku masu ɗaukar al'arshi suke wa muminai الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحونه يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين تابوا هنا وتوكل سكي توكل على العرش ومن حوله ملائكة سكي دورا على العرش يسبحون بحمد ربهم سنة تسبيح تعالى قولي ويؤمنون به كما سنة إيمان بالله ويستغفرون الذين تابوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم سنة الدعاء waɗannan mala'iku waɗanda suke riƙe da al'arshi da waɗanda suke daura da shi suna bautawa Allah ba bautawa da tasbihi da tahmidi suna imani da Allah sannan suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani suna cewa ya ubangiji iliminka da ka sun yalwaci ko ina sun yalwaci komai da kowa fakfin da zina sabu kai gafara ga waɗannan da suka tuba su ne mu'minai usa sabila suka bi hanyarka suka bi tafarkinka shine abin da ka saukar a bisa harshen manzanninka wa qihim azab al-jahim kuma ka tsare su daga fadawa cikin azaba ta wuta to mutumin da ya fitta kansa daga da'irar mu'minai kaga yayi wa kansa asarar irin wannan istighfari ana yi amma ba shi tunda an yi sifanta waɗanda ake nema wa gafara da cewa su ne muminai lillazi na amin to kaga wannan ita ma asara ce ba kankanuwa ba sun yi asarar wannan zare asarar duniya da abin da yake ta gaba ɗaya lokaci yayi za mu dakata sai a karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh